يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد شر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا شيني درس الأجيدة خمسين دخلو كرة آه، كل تاتم الأدب المفرد وانا مكي قبات الله wato littafin al'imam bukari allah maɗaukake masa rahama a yau za mu karanta hadisi na 698 wato shafi na 226 kenan zuwa hadisi na 702 insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan addu'o'in da ya kamata a yi idan an shiga damuwa addu'o'in da ya kamata musulmi ya yi idan ya shiga damuwa don haka wannan darasi ya shafi rayuwar kowane domin babu wanda yake rabuwa da damuwa a rayuwarsa حدثنا الوليد بن صالح الضبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الأسدي عن زيد بن أبي أنيسة الجزري عن يونس بن خباب الأسيدي عن نافع بن جبير بن مطعم النوفلي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأن حديث عبد الله بن عباس الله يقال يتوسك ليش عبد الله بن عباس قال وقال صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يا كثن شيئنا يوانا الدعاء اللهم إني أسألك العفو ya Allah ina neman yafewa ina neman yafewarka inni as'aluka al'afwa al'afwa shine yafewa mun karanta addu'a da take kama da wannan a baya mun yi magana akan fassaran al'afwa yanda ta zo a littafin al-nihayat fi garibin hadith na ibn al-asir juzi ina uku shafin biyu da da sittin 265 fal'afu mahwuz zunubi abinda ake cewa al'afwa yafewa wato shine a goge maka laifi idan ka ce inni as'aluka al'afwa ya Allah ina neman afwa gurinka wato ina neman ka yafe min ka goge min laifuka wal'afiyata kuma ina neman kubuta daga wurinka don haka al'afu da al'afiya ba ɗaya ne al'afuwa ya fewar laifuka da kai ma Allah tabaraka wata'ala amma al'afiya tana neman kubuta wanda shine abin da Ibn al-Asir ya fassara an taslama min al-aqami wal balaya idan ka ce ya Allah ina neman al'afiya ina roƙonka al'afiya wato ina roƙonka kubuta daga abin da rai yake ki ina neman Allah ka kubutar da ni daga duk abin da rai yake ki shine al'afiya saboda haka yasa bahaushe yake kiransa lafiya al'afiya lafiya alhali al'afiya kubuta ne daga abin da rai yake ki wanda shine lafiya din ba lafiya kadai ba min al'aqani wal balaya kubuta daga cututtuka kubuta daga bala'o'i wanda ya shafi lafiyar jiki don haka yasa in an ce masa lafiya a fassara al'afiya da lafiya ba laifi ba ne amma kalmar al'afiya ma'anarta ta ce lafiya ba saboda ita ma'anar al'afiya ma'anar al'afiya ita ce ku kuta daga duk abin da rai baya su abin da rai baya su yana da yawa akwai cututtuka na jiki da ba su kaɗai ba ne bala'i ba shi ma rai bai so saboda aka yi sa yi shi min al'asani wal balaya domin abin da ya sa limamu bukari fara gabatar da wannan saboda wannan ita ce addu'a ta riga kafi ga rayuwar musulmi wato ba wai za ka yi wannan addu'a ba ne lokacin da musiba ta riga ta aukula wannan riga kafi idan kana wannan to allah zai kare ka zai kubutar da kai daga duk abin da ranka yake ki sai mazan allah ya ce fi duniya wal’afira a nan duniya da kuma lahira saboda ka babu rigakafi ga rayuwar musulmi fiye da wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an fara gabatar da yafewa shine al'afwa me yasa saboda sau da yawa laifinmu ke jawo mana musiba saboda aka yi sa da farko ka nemi Allah ya yafe maka sannan ka roƙe shi kubuta daga bala'i domin bala'i din kai kake ja kanka ma a asaba min musibatin babu wata musiba da za ta samu face dama dan adam ya jawo ta da hannunsa fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer abinda hannuwan dan adam suka aikata shi ke jawo musiba kuma duk da haka ma Allah ya yafe wasu da yawa Allah shi kare mu اللهم إني أسألك العفو ya Allah ina roƙonka yafewa wato goge laifina wal'afiyata da kuma kubuta daga cututtuka da bala'i fi duniya wa akhirah a nan duniya da kuma lahira Allahumma inni as'aluka al'afiyata ya Allah ina roƙonka kubuta har yanzu ne kubuta fi dini ta addini na don babban musiba ita ce musibar da ta shafi addinin dan adam saboda haka yasa farko ka roki Allah ya kubutar da kai daga musibar da take shafan addini Allah ka tsare wa ahli da kuma musibar da za ta shafi iyali na don bayan musibar ta addini sai musibar ta iyali Allah ka tsare wastur aurati kuma Allah ka suturta al'aurata saboda duk ɗan adam yana da aibu aibun nan shine al'aura aibu wanda kake da shi inda ka gaza duk dan adam akwai inda ya gaza wanda shi ake kira al'aura to idan Allah ya rufe maka inda ka gaza sai ka gama a dauka ba kama ne alhali akwai abin da kake ma Allah wanda shi Allah shi ya rufe shi sa ba a sani ba kai ta roƙon Allah ya rufe maka aibu ya gafarta maka wa amin rau'ati <clears throat> kuma Allah ka amintar da tsorona abinda nake tsoro ka amintar da ni gare shi shi ne amin rau'ati ya Allah ka aminta ka kubutar da ni ka aminta ka bani mutuwa game da rau'ati wato abin da nake tsoro a littafin hashe 16 da ya Allah sunan ibn majah a juzu'i na biyu shafi 441 الشيخ السندي يتي ادفع عني خوفا yuqliquni wa yuz'ijuni wato ma'anar wannan addu'a ita ce Allah ka kawar min da tsoro wanda yake razana ni tsoro wanda yake kada hankali yake tada hankali na so asali a takdir shine sai a ce aminni min rawati ala qiyasi amanahum min khawfin wa amanahum min khawfin eh, to sai ce amin rawati maimakon min raw'at, Allah ka bani amana ka bani kubuta ka bani nutsuwa wato daga abin da ke tsoratar da ni wahfabni kuma Allah ka tsare ni min bayna yadai min bayna yadai ta gabana Allah ka tsare ni min bayna yadai ta gabana wa min khalfi da kuma ta bayana wa an yamini ta damana wa an yasari <clears throat> kuma ta haguna wa min fauki haka nan ta sama na wa bika kuma ina neman tsarinka wato ina neman tsari da kai an tsohuta da min tahti kada a nutsar da ni ta karkashi na to ta kasa na wannan hadisin abdullahi bin abbas kenan yana bayanin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya inganta yana sahihul kalmi tayyib shine hadisin 27 صحيح الجامع الصغير حديث نجبو ده قريب ده سبعين ده حديث نينا ده الشواهد <clears throat> ندايا وندا الإمام أبو داود يرويته هنا كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح حديث جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم هريان أما بحديث عبد الله بن عباس حديث عبد الله بن عمر الله يقال يتسجل يسوع wanda hadisin da alimamun bukari ya kawo a nan hadisin abdullahi bin abbas kuma yadda hadisin muka karanta abinda abdullahi bin abbas ya faɗa ya ce kanan da biyu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a saboda ka ba a faɗi lokaci ba ko ba a ce ga lokacin da annabi yake wannan addu'an ba amma hadisin abdullahi bin umar ya faɗi lokuta guda eh, lokutan da ake wannan addu'a abdullahi bin umar ya ce lam yakun rasulullah ya da'u haula idda'awati hina yumsi wa hina yusbih annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance yana barin waɗannan addu'o'in ba duk yamma kuma duk safiya wato duk sa'ilin da annabi ya yammaci haka nan safiya to annabi sai ya wannan addu'a sallallahu alaihi wasallam su kaga abdullahi bin umar ya gaya mana lokutan da ake son mutum ya yi addu'a ne saboda lafuzan addu'an duka ɗaya ne allahumma inni as'aluka al'afiyata fi dunya wal akhirah allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli aka samu ƙari wa a hadisin abdullahi bin umar wa wato allah ka bani kukuta ta dukiya ka kubutar da ni wato ka kubutar da ni daga musiba a nan duniya da lahira ka kubutar da ni da addini na daga musiba wato duniya ta gaba ɗaya da iyalai na da dukiya ta sai abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce allahumma stur aurati nan ma aurati usman bin abi shayba riwaya sai ce aurati ya zo da jambu wa amin rawat saboda ayin da ya zo cikin mufrat na ma ya taho ne a kalma ta mufrad aurati maimakon aurati wa amin rawati duka kalmomi sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم احفظني من بين من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك واعوذ بعظمتك wannan shi ya bambanta shi da hadisin Abdullah bin abbas domin addu'an da muka karanta a nan wa a'udhu bika ko amma addu'ar da Abdullah bin umar ya rubuto wa a'udhu bi azamatika ina tawassuli ina neman tsari wato da girman ka ya Allah kada ka ba da damar a nutsar da ni ta ƙasa na an ubuta da ta ce. al-imam abu dawud ya kawo fassaran wakil bin jarrah da yake cewa ma'anar an uguta da shi ne alkatsu kada Allah ka nukar da ni hadisin yana sunan ibn majah kitabu da du'a babu ma yadu bihi ar-rajul idza asbaha wa idza amsa yana sahih sunan abi dawud hadisi na 2349 da sahih sunan ibn majah hadisi na 3135 da sahih at-targhib hadisi na 659 wanda mun samu hadisin abdullahi bin abbas wanda shine al-imam bukhari ya kawo to sannan ga hadisin abdullahi bin umar hadisin abdullahi bin umar ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a da safe da yamma to kaga bai kamata musulmi ya daina wannan ba shine rigakafi idan kai wannan addu'a da safe rigakafi ne duk ab musiba da zaka iya samun ka imma rayuwarka imma dukiyarka imma iyalanka ka riga ka nemi tsarin Allah ya kare ka da dukkan wata musiba idan yamma ta yi ka sake wannan addu'a haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma mu yi la'akari da kalmar abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ce lam ya kuna rasulullahi ya da'u haƙuda idda'awa mazan allah bai kasance yana barin addu'an nan ba sam sam bai barin addu'an nan kaga kamata ya yi mai koyi da manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai riko da wannan addu'a addu'ar Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Abbas duk iri guda ce sahabi na uku shine Kabbab bin al-Arabti al-Khuzai shi ma ya rawaito hadisin amma addu'arsa ba ta da tsayi yace sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahumma stur awrati wa amin rawati wasu bi an ni daini iyakan addu'an ke sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a ya Allah ka suturta al'aurata Allah ka aminta tsorona Allah ka biya min basu na kaga abubuwa guda uku Allahumma sutur aurati wa amin rawati wa qawbi anni dayni hadisin yana al-mu'jam al-kabir na al-imam al-tabrani wa huwa hadithun hasan kama fi sahihul jami' sagir yana hadisi na 2262 sahabi na hudu mutum na hudu shine abu mus'ab as-sulami tabi'i ne yace ya ji hadisin nan wajen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku wanda cikin su akwai al-hasan bin ali jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma al-hasan bin ali ya rawaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma aqilni asrati wastur awrati wa amin rawati wakfini man baga alayya wansurni mimman zalamani wa adini fa'ri minhu mun karanta addu'a kamar haka a baya a wannan littafi Allahumma aqilni afarati Allah ka kawar min da tuntube kaga nan ma riga kaji ne abinda duk zai sa in tuntsire in yi tuntsire Allah ka kau da shi gare ni wastur aurati kuma ka suturta al'aurata wa amin rau'ati kuma ka amintar da tsorona wakfi ne man baga alai wanda ya yi mugunta gare ni ka isar ne wansur ne min man zalama ne kuma wanda ya riga ya cuce ni to ka kwato min hakki na ka ban nasara kan shi wa arini fa minhu ka nuna min sakayya ta wato in gani ga wannan mutumin da ya zalunce ni yana hilayatul awliya mujallal na bakwai shafin ɗari biyu da tis'in da hudu waɗannan sahabbai mutum hudu kenan abdullahi bin abbas abdullahi bin umar rabba bin al-arad bin ali jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam amma hadisin da muka karanta bai faɗi lokaci ba wanda ya nuna kana iya wannan addu'a ko da yaushe hadisin abdullahi bin umar ya faɗi lokaci ya ce a yi shi da safe a yi shi da yamma su kaga ko da kana yi a ko da yaushe to kada ka fasa yi da safe da kuma yamma wannan addu'a ne kato kana iya sata a sallah kana iya addu'a nan a ko da yaushe al-imam bukhari ya fara gabatar da wannan saboda abin da ba hunshi ke cewa rigakafi ya fi magani farko dai ka nemi tsarin Allah kar musiba ta aukan maka kada ma damuwa ta zo roƙon Allah tabaraka ta kuta daga bala'i yana da fallalan gaske mun yi magana a kansa a baya hadisi na 637 akwai hadisin salamatu bin wardan wanda ya rawaito daga anas bin malik wanda yake ba da labarin wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ayyu du'a'i afdal wace addu'a ce ta fi daraja ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah yace sallallahu al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah ka roki Allah yafewar laifi da kuma kuɓuta daga musibu a nan duniya da lahira wannan addu'a ita ce tafi daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ka roƙi Allah yafewa kuma ka roƙi Allah ya maka kariya wato daga aukuwar musiba da fitina ta rayuwa nan duniya da kuma lahira washe gari mutum ya sake dawowa ya nabi Allah ayyu du'a'i Afzal? wace addu'a ce ta tafi sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa afiya fi dunya wal akhirah ka roki Allah yafewa kuma ka roki Allah kuɓuta daga musiba ta duniya da lahira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mar dalili yace fa iza uutita al-afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta ai idan an baka yafewa aka baka lafiya aka baka kuɓuta daga musibar duniya da lahira sai ka tsira wanda shine dadin rayuwa a riwaya ta alimamu imam Tirmidhi mutum ya sake dawowa sai da ya zo karo na uku kwanaki uku a jere fa qala lahu mithla zalika manzo Allah ya gaya mishi haka sannan sai ya ce masa fa'iza idza u'tita al-afiyata fi dunya wa u'titaha fi al-akhirah faqad aflahta idan aka baka kukuta daga fitina ta rayuwar duniya aka sake baka wannan kukuta daga fitina ta lahira to ai ka tsira yana sunan ibn majah babu du'a'i bil afwi wal afiya hadisi ne wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sa babu wata addu'an da ta fi daraja ga musulmi kamar wannan addu'a da muka karanta babu wannan addu'a mai yiwuwa shi yasa abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin addu'an nan da safe da yamma saboda babu addu'an da ta fi ta daraja kana roƙon Allah ya yafe maka kana roƙon Allah ya kare ka daga musiba ta duniya da lahira wanda wannan shine babban garkuwa ga musulmi wannan ita ce babbar garkuwa ga musulmi domin babu mai iya kare ka daga musiba in ba Allah ba babu mai iya ba kuma wannan addu'ar baka daina yin ta ba kana yi da safe kai da yamma kai da safe kai da yamma kaga mutum da saki jiki da cewa ya samu tsaro ba bare dogara da shi yawaita addu'a din yana ƙara tawakkalinka ga Allah yana tabbatar kana nuna ma Allah kai ba za ka iya kare kanka ba in bai taimaka maka ba to kaga yana kara maka imani da Allah yana kara ma tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala mun ba da misali da hadisin Abbas bafan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah allimni shay'an ad'u bihi ka koya min wata addu'a da zan rika yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu al'afu wa afiya ka roki Allah ya yafe maka ka roki Allah ya baka tsaro ya ma kariya daga aukuwar musiba Abbas ya ce sun kuma ataituhu marratan ukhra na sake dawowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi allimni sha'an ad'u bihi tana yiwa Abbas bai gamsu da wannan bayanin ba yana ga kamar akwai addu'an da ta tafi shi tafi wannan ya sake dawowa ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai manzo Allah ya ce ya abba ya amma rasulillah ya Abba ya babban manzon Allah me yasa ya faɗa saboda yana tuna Abba abbas yace ce ai na san kai babba na ne idan ma akwai addu'ar da zan ba wani bai kamata a ce na hana ka ba shi sa ya kira shi ya amma rasulillah ya babban manzon Allah wanzu Allah yana nuna masa in ma akwai wanda zan magata bai wuce kai ba fa sai ya ce masa sallallahu alaihi wa fi duniya wal akhirah sai sake ga yamar wannan ka roki Allah kukuta daga musibar duniya da ta lahira wannan ita ce addu'a mafi daraja wanda shi yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam baya son kai baya ware wasu saboda na jikinsa ne ya koya musu wata falala ya kyale sauran al'umma la saboda ne saboda rasulu saboda rasulullahi ne ilal alami manzo ne na Allah zuwa ga duniya gaba ɗaya zuwa ga talikai duka ƴan adam idan manzo Allah ya yi son kai to bai isar da sakon Allah saboda yi sa duk abin da manzo Allah ya koya ma na waje shi ya koya ma na gida babu bambanci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai kuma hadisin Aisha wanda shi ma mun ba da misali da shi a baya aisha take tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi gashi muna watan ramadan da Allah zai nuna min daren lailatul qadr wace addu'a kake gani yafi dacewa in yi kaga daren ijaba ke daren lailatul qadr dare ne na ijaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuli sai ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ka ganin ma maza Allah ya koya mata ta roki Allah ya tewa game da laifuka mun ba da misali da hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke tabbatar da addu'a mafi daraja wato ita ce ka roƙi Allah ya ce maka kuma ka roƙi Allah ya tsare ka daga fitina da kuma musiba ta duniya da lahira Allah ya tsare mu حديثي na حدثنا علي بن المديني قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المخزومي قال حدثنا أبيض بن رفاعة الزرقي عن أبيه ubayd bin abi rifa'at az ya karbo hadisin daga mahaifinsa shine rifa'at bin rafi'in az-zurqi rifa'at bin rafi'in az-zurqi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya bada labari yace lamma kana yawm uhud a lokacin da ranar yakin uhud ya kasance ranar da aka yakin uhud wanda shine yaki mai tsanani da ya auku ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin kafirai sun taho har madina wanda ya tafi madina ya ga dutsen uhud ya ga inda wato aka yi wannan yaki tsakanin gurin da madina wanda yanzu bi ya haɗe duk gari guda ne kafirai har sun iso madina saboda ka an samu tashi hankali kwarai ya ce wanka fa'al mushriku kafirai sun kawo hari wanka fa'a ma'anarsa a garar mushirikuna alal musulmi kafirai sun kawo hari akan musulmai sun riga sun iso madina ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce masahabbai istawu ku daidaita sahu hatta usniya ala rabbi azza wa jalla har dai in yi yabo ga Allah mahalicci na mabuwayi mai daukaka fasaru khalfahu sufufa saboda haka sai sahabbai suka yi sahu sahu a bayan shi me za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a zai yi. amma duk sun yi sahu a bayan shi sahu na yaki ba wai yana nuna idan ana buƙatar addu'a sai ayi sahu kawai ayi addu'a ba za sahu ne na yaki saboda akwai hadisai da yawa da suka tabbatar da fallalan addu'a a lokacin da aka yi sahu lokacin da za a gwabza yaki tsakanin musulmai da kafirai fasaru khalfahu sufufan saboda haka sahabbai sun kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna sahu sahu fa qala sai manzon Allah yace Allahumma lakal hamdu kulluhu ya Allah ya goga ba dayansa ya tabbata gare ka Allahumma la qabida lima basatta ya Allah babu mai rike abin da ka saki wala muqarriba lima ba'atta kuma babu mai matso da abin da ka nisantar wala muba'ida lima qarrabta kuma babu mai nisantar da abin da ka matso da shi wala mu'tiya lima mana'ta kuma babu mai bayar da abin da ka hana wala mani'a lima a'taita kuma babu mai hana abin da ka riga ka bayar kaga sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yabo ga Allah shi yasa yace hatta usni ala rabbi wanda shine ladabin addu'a ka fara yabo ga Allah tabaaraka ta'ala kafin nan ka roke shi sai mazan Allah ya ce Allahumma tsuf alaina ya Allah ka shimfiɗa mana min barakatika wani sashi na albarkokinka wa rahmatika da kuma rahamarka ka shimfiɗa mana wani yanki na albarkokinka da kuma rahamarka abu mansur as-sa'alibi shine mai littafin lugha wanda ya rasu a hijira ta 134 shekarar da 1306 rabuwarsa da duniya Allah ya masa rahama akwai bambanci tsakanin eh, da za a tambaye ka me bambancin albarka da rahama annabi ya roki duka Allah ka shimfiɗa mana wani yanki na albarkokinka da kuma rahamarka me ya bambanta su don akwai misali eh, kamar misali lokacin da muke tafiya wanda shi abu mansur ya bada misali da wannan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa barik ala muhammadin وعلى آل محمد الله كي البركة دا محمد الله كي البركة دا إيالا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأكل هدا البركة لكم رحمة يأتي أصبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة وترحمة كوتاتي تألا قباوة البركة كما فا دوامر ونن كوتا ثم ذاك البركة تنا قبدا رحمة البركة تنا قبدا رحمة yace tutlaqu aidan ala ziyada rahamar Allah tabaaraka wa ta'ala yana iya baka rahama daya amma ya dawwamar da rahamar shine albarka rahamar kuma ta hayayyafa babu babu iyaka shine albarka saboda ka albarka ta fi rahama yawa hatta a sashin larabci bare kuma ta bayani yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi idan aka ce albarka to ana nufin rahamar Allah da ba ta da iyaka rahamar Allah da take hayayyafa da babu iyaka kuma in ka lura saboda yadda musulmai suke wannan salati ga manzon Allah tun zamanin sa har yanzu Allahumma barik ala Muhammad Allah kai albarka ga annabi Muhammad sai ya zamanto ba a taba dan adam mai albarka kamar manzon Allah ba saboda har yanzu wato darajar ta karuwa take babu dan adam a halittar mutum wanda ya samu karama ya samu ɗaukaka ya samu karɓuwa wajen mutane kamar mazan Allah babu shi saboda in ka lura ko kai kaɗai sau nawa kake wa mazan Allah addu'a sau nawa kake tuna shi a rayuwarka ba ka yin sallah sai ka yi ikama akwai shi sai an yi kiran sallah akwai shi a sallar ka in baka yi ma tahiya ba sallar ba ta yi ba in ka yi tahiyar dole sai ka yi salati ga manzon Allah in ka ce bari in yi sallah babu salati sallar babu ita saboda ka dole ka yi wa manzon Allah salati wannan sallah in ka ɗauka biyar ake ba ma nafila to nafila raka'a nawa kake a rana shin kana wa mahaifinka wannan addu'a inda kake wa manzon Allah ina babu dan adam da ake ma addu'a irin manzon Allah saboda ka sai ya zama wannan din ya tabbata rahamar da manzon Allah ya samu rahama ce mai albarka rahamar kama dara rahmat da Allah ya yi ma annabi Ibrahim alaihi salam wanda ake cewa kama barakta ala Ibrahim sai zama to Allah ya karba sai zama to albarkan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu albarkan ta dara albarkan da annabi Ibrahim alaihi salam ya samu yanzu Allah ya ce Allah ka ba mu wani yankin albarkanka da rahamarka wa fadlika da falalarka me falala wato shine ƙari ya kamata mu bambanta rahama da falala rahama da falala falala ita ce ƙari falala ita ce ƙari Allah ya baka da za ka ci ka ƙoshi to ka samu rahamarsa to amma sai aka ƙara maka da buhu uku ko biyu ko hudu har ma ka ajiye a kicin wannan falala ne ko? Hmm, falala ne bayan ma buƙatar ka amma ƙari akan abin da kake buƙata shine falala saboda shi Allah in ka roƙe shi rahama ka ƙara da falala babu wanda ake na roƙo sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kada yake iya baka ya ƙara ba Allah ka ƙara mana rahamarka wa rizqika da arzikinka Allahumma inni as'aluka an al muqima ya Allah ina roƙonka ni'ima mai dawwama allazi la yaqulu wa la yazu wanda bai canzawa kuma bai gushewa babu canji baya karewa Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmal aila ya Allah ina roƙonka ni'ima a ranar bukata yace ce ranar bukata ita ce ranar da kwanciyar hankali a ranar da yaki ya same mu Allahumma a'izan bika ya Allah muna neman tsarin ka min su'i ma a'taitana daga munin abin da ka bamu saboda Allah ya kan baka abu amma cikin abin kuma ya zama akwai sharri da mai kowane abu Allah ya baka wannan abin in baka yi in baka yi dace ba yana iya san zama ya zama sharri Allah ya baka dukiya ita dukiya tana tafe da abu biyu akwai alheri akwai sharri ko saboda haka kana roƙon Allah tabaraka wata'ala da Allah ya baka ya kare ka daga sharrin wa sharri ma mana'ta minna Ko muna neman tsarin ka daga sharrin abin da ka hana mu shi kansa abin da Allah ya hana ka shi ma yana da sharri idan Allah ya baka abu wannan abin akwai sharri akwai alheri idan Allah ya hana ka abu hana ka da yayin akwai alheri akwai sharri ta yaya misali ya baka dukiya to dukiya tana da alheri tana da sharri saboda zaka iya amfani da ita wajen neman lahira zaka iya amfani da ita ka rasa aljanna kaga akwai alheri akwai sharri to idan Allah ya hana ka dukiya fa hana kan ma akwai sharri ya aka yi saboda akwai hasada kayi kayi baka samu ba ga sa'anka ya samu dukiya bai da kai kai ka rasa to rasa wanda kai sharri ne domin zaka koma hasada gare shi in kai hasada ya zama sharri in kai bakin ciki ya zama sharri kuma duk sa'ilin da ka gani sai ranka ya baci ya yi wani ya samu ni ban samu ba kaga halaka ta samu dan adam Allah kare mu sai manzo Allah ya ce Allahumma habbib ilaina al-iman ya Allah ka ƙaunatar mana imani ka sa mana son imani don kyauta ce ba kowa yake samu ba Allah ka samu wannan kyautar ka ji kana son imani a zuciyarka wannan kyauta ce mai girma Allah ka sa mana son imani wa zayyinhu fi qulubina ka ƙawata imanin a cikin zukatanmu wa karrih ilaina al-kufra Allah ka kyamatar mana kafirci wal fusuka da fasikanci wal isyana da sabon Allah ka sa zukatan mu rika kyamar kafirci da fasikanci da kuma sabon Allah waje Allah minar rashidin Allah ka sanya mu cikin shirye Allahumma tawaffana muslimin Allah ka amshi rayukan mu muna musulmai wa ahyina muslimin kuma ka raya mu muna musulmai wa alhiqna bis salihin Allah ka hada mu da mutanen kware a kiyama gaira kazaya ba masu bakin ciki ba wala maftuni na kuma ba waɗanda aka fitini aƙidarsu ba domin wani yana samun fitinar aƙida kafin ya mutu Allah ka tsare mu Allahumma qatilil kafa ya Allah ka la'anci kafirai alladhina yasudduna an sabilika waɗanda suke kange mutane su hana su bin hanyarka wa yukazzibuna rusulaka kuma suke ƙaryata manzanninka waj'al alaihim rijzaka wa azabaka Allah ka sanya musu arrijizu da al'azabu ya bambanta su nan ma malamai sun yi sabani a kai domin kalma ta arrijizu ta zo a cikin alkur'ani kam haka nan kalma ta azaba kamar misali a suratul bakara aya ta 59 Allah yana magana akan banu Isra'il fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna 'ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i rijizan min as-sama'i bima kanu yafsukun mun saukar da ar-rijizu akan banu isra'ila saboda fasikancin su menene ar-rijizu shi abdullahi bin abbas yace da ar-rijizu da al'azabu azabu ma'anar su daya to amma wasu malamai suna ganin tunda har ya ta rijizu ta zo al'azabu shi ma ya zo kuma gashi sun haɗu a addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba abu ɗaya bane da a ce abu ɗaya ne manzon Allah ba zai maimaita shi ba الرجز ده العذاب الامام الطبري ان كذوب تفسير wannan ayar ta suratul البقرة ya kawo dalilai da suke nuna ar-rijzu shine al-azab yace wa qaddalanna ala anna ta'wil ar-rijzi al-azab mun kawo dalili da ke nuna cewa da ar-rijzu da al-azab a su daya amma akwai fahimtar da take nuna ar-rijzu shine annoba Allah yakan saukar da annoba saboda yawan zunubi ar-rijzu to akan wannan fassara malamai da yawa suka tabbatar abinda ake nufi da arrijiz shine annoba da Allah ke saukarwa saboda an saba mishi sabanin azaba ta halaka mutane annoba dalilin ta saboda sabon Allah wanda har yanzu muna gani saboda yawan sabon Allah sai Allah fito da wasu cututtuka tamfar annoba a rasa yanda za a yi a magance su wannan shi ake nufi da arrijizu wanda azaba kuwa tana iya zuwa kai tsaye ga 'yan adam kamar girgizan ƙasa ko wutan dutse da sauransu yace azabu Allah jalla sana'uhu afna'u mukhtalifa al-imam qabari yace azabar Allah ba iri ɗaya bace iri iri ne akwai nau'in da ake kiransa ar-rijzu wannan ar-rijzu din wato yana iya ɗaukan ma'anar at wanda wanda shine annoba wanda Allah ya saukar da shi ga banu Isra'ila wa ja'izun an yakuna gayru yana iya zama kuma wani nau'in azaba ne don haka idan mutum ya fassara arrijizu da al'azab ma'ana guda bai saba ba bai laifi ba idan ka fassara arrijizu annoba al'azab azaba nan ma ba kai laifi ba wato duka an samu malamai da suka yi bayani a kansu wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da aka yi yakin uhudu kenan manzon Allah ya karasa da Allahumma qatilil kafara ya Allah ka la'anci kafirai idan aka ce qatil ana nufin la'anta Allah ka la'anci kafirai allazina utul kitab wadanda aka ba su littafi ilahal haqq abin bauta wato na gaske shine ilahal haqq wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kawo wannan a ƙarshen addu'arsa to qala aliyun al-imam bukhari yace ali ibn madini shine ya rawaito hadisi in ka zo farkon hadisi ali bin al-madini yace wa sami'tuhu min muhammad bin Bishirin al-abdi wannan hadisin na ji shi wajen muhammad bin bishir al-abdi wa asnadahu kuma ya bayyana isnadin hadisin sai ce wala ji bihi amma ban iya kawo shi na manta wannan adalci ne na malamai adalci ne na malamai ya taba jin isnadin hadisin ta wajen ta bakin wani malami amma ba zai iya kawo isnadin ba amma dai ya kawo wannan sallallahu alaihi wasallam hadisin wannan addu'ar ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka ta inganta yana sahihu fiqh sirra addu'ar nan tana sahihu fiqh sirra shafin 264 kuma hadisin yana al-musnad na al-imam ahmad yana uh, sahihu al-adab kamar yadda muka karanta shi anan Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi addu'an nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah ya roki Allah ya ba su nutsuwa a lokacin da ake yaki wato yakin nan da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya ga cewar babban abin tashin hankali shine kafirai sun riga sun iso madina saboda haka jama'a suna razane musulmai sun firgita hankalin su ya tashi babban abin da yake ba da nasara a lokacin yaƙi shine mutum ya samu karayar zuciya kuma zan Allah sai ya roƙi Allah ya cire wannan karayar zuciya din daga wato zukatun sahabbansa Allah ya ba su kwanciyar hankali da nutsuwa da yarda da hukuncin Allah da sha'awar aljanna da kyaman kafirai idan aka samu wannan to ba za su damu ba wannan yakin wato za a iya cin nasara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan addu'a lokacin da za a yi yakin uhud ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wato nutsuwa ga musulmai in ka lura cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa amin yana cewa wal amna yawm al harbi wal amna yawm al harb Allah muna roƙonka amana shine kwanciyar hankali a ranar da ake yaki kai zaka dauka kamar ba zai yi ba kuma yayi domin a ce yaƙi ya shigo har gari amma kuma an samu kwanciyar hankali za ka ɗauka ba zai taɓa yiwa ba to amma allah sai ya gaya mana yayo ya sa a cikin ƙur'ani allah ya saka wannan a cikin alƙur'ani don ya tabbatar maka abin da manzo ya roƙa haka ne in ka dubi suratu ali imran aya ta 154 Allah ce sun ma'anzala alaykum min ba'dil gammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum wato sai Allah ya saukar da ya saukar da kwanciyar hankali summa alaikum kuma anzala min ba'dil gammi min ba'dil gammi bayan da kuna cikin bakin ciki damuwa ɓacin rai tashin hankali mai yawa sai Allah ya saukar da amanatan Allah ya saukar da kwanciyar hankali sai manzo Allah eh, ya ce nu'asan har ma gangadi kuke yanzu ka taba jin a ce ana filin yaƙi mutum yana gangadi ai ba zai yiwu ba ko ka yi kwana goma ba ka yi bacci ba a ce yanzu an tsaya filin yaki kai gyangyaɗi ba zai yi ba kama ga sahabban mazan Allah sai gyangyaɗi suke Allah ya ce ya ga shafa ifatan minku ya ga shafa ifatan minkum gyangyaɗi yana mamayan wani yanki cikin ku kuma lokacin da aka zo yakin Uhud saboda aka sa Imam bukari ya kawo hadisin ya kawo addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu a Jami'u Sahih hadisin Abu Talha Abu Talha mijin ummu sulaim mahaifiyar anas bin malik abu talha yace kashinan nu'asu wa nahnu fi yau ma uhud jangadi ya mamaye mu muna sahun yaki a ranar uhud saboda addu'ar manzon Allah ga kafirai a gabansu amma kuma sahabbai suna jangadi nan take Allah ya amshi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam abu talha ya ce faja ala saifi ya kutu min yadi takobi na sai ya faɗi sai in sun kayan ɗauka takobi ma faɗuwa yake wa a kudu wa ya kutu in na ɗauka kuma can jima sai ya faɗi sai in sun kayan ɗauka kafin a yaƙi kaga kwanciyar hankali ne yadda annabi ya roƙa kuma allah ya bashi hadisin yana sunan turmizi sunan nasa'i al-mustadrak al-imam al-hakim sahih bukhari akwai bayanin anas bin malik da yake cewa abu talha ya gaya masa gashina wa nahnu fi masatina yawma uhud annahu kana fi man gashahu nu'as yawma idin wa abu talha yana cikin wadanda gengedi ya kama sahabbai suna filin yaki yadda cewa faja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhudhu wa yasqutu min yadi wa akhudhu wa ta'ifatu al-ukhra al-munafiqun sai ce amma akwai wani yanki na musulmai da suka zo yakin shi yasa Allah tabaaraka wa ta'ala a suratu ali imran bai ce sahabbai gaba ɗayansu gyangyaɗi ya same su ba la ya ce ya sha ƙwa'ifatan ninku gyangyaɗin ya mamaye wani yanki ne daga cikin ku sahabbai saboda lokacin da za a tafi yakin uhudu munafikai sun fito daga madina tare da sahabban manzon Allah su waɗannan munafikai duk abin da manzon Allah yake ina ba su yadda ba saboda haka a cikin fargaba suke a cikin tashin hankali shi ne Abu Talha yake cewa to ga munafikai laisa lahum hammun illa an fusu ba su da wata damuwa face rayukan don haka sun kasa gyangyadin sun kasa wannan gyangyadi ko ba a yakin da su ba saboda haka sun juya sun tafi hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 3008 wanda ibnu kasir ya kara da bayani cewa kar ma ka ɗauka wannan ne karo na farko da Allah ya ba mu sahabbai kwanciyar hankali za a yaƙi la wannan ya faru a yaƙin badar wanda ne yaƙi na farko يقول تعالى ممتنا amana, عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو النعاس الذي غشيهم وهو مستلئم السلاح في An tafi yaƙin badar. <clears throat> Allah ya magana a kai wanda. magana akan yakin badar kuma ta zo ne a suratul anfal yana aya ta ɗaya kaga a suratul a suratul ali imran aya ta ɗari da da hamsin hudu Allah ya bada labarin gangadi da sahabbai suka yi a yakin uhud amma a yakin badar fa a suratul anfal aya ta goma sha 11 iz yughashikumun nu'asa amanatan minhu wanda Allah yana magana ne akan gyangyaɗin da ya samu sahabbai a lokacin da aka tafi yakin badar me yasa Allah ya saukar da gyangyaɗi gare su amanatan min saboda kwanciyar hankali da Allah ya saukar daga wurinsa wato ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa yunzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijsa ash-shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam wanda yana cikin hikimar da ta sa Allah ya sa su gangadi don a samu kwanciyar hankali babu gudu lokacin da za a gwabza wannan yakin abdullahi bin mas'ud ya ce annu'asu fi qitali min Allah wa fi salati min ash-shaytan idan aka je yaki sai ka ji gengedi to wannan kyauta ce daga Allah amma idan ka tsaya sallah sai ka ji gengedi to wannan kyauta ce daga shaytan so gengedin biyu daban ne gengedin sallah shaytan ne gengedi a lokacin da za a yaki daga Allah akwai labarin sayyidina ali bin abi talib shi ma Allah ya kare ya sa gare shi sayyidina ali bin abi talib ya ce ma kana fi na farisun yawm Badirin ghayra miqdad bin al-aswadi lokacin da aka zo yakin badar mutum da yake da doki duk sahabban manzon Allah mutum daya shine al-miqdad bin al-aswad wa laqad ra'aytuna wa ma na illa na'im manzon Allah ya yi addu'a shi shikenan kuma sai suna ta bacci sahabai suka yi bacci kafin a kunza yaki washe gari sai na ali ya ce illa rasulallah babu wanda bai yi bacci ba a wannan dare sai manzon Allah qa'iman ila shajara manzon Allah yana tsaye ga wata bishiya yusalli yana ta nafila wa yadu hatta hatta subha manzon Allah yana nafila yana roƙon Allah har gari ya waye manzon Allah bai yi bacci ba amma duk sahabbai sun yi bacci dama abin da ya roƙa musu kenan Allah ya ba su kwanciyar hankali shi kenan suka yi ta bacci shi kuma manzon Allah yana ta roƙa musu Allah hadisin yana sahihu targhib hadisin da 3330 wanda wannan shi ke nuna maka tasirin son Allah matukar kana son Allah to Allah ba zai watsi da kai ba duk masoyin Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai taimaka masa a kowane yanayi ya samu kansa haka nan in ka tashi yin addu'a kayi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine as-sana'u alaihi awwalan ka fara yabo ga Allah qabla du'a manzo Allah ya fara yabon Allah tabaraka wa ta'ala sannan yayi addu'a wanda akan wannan tsari yasa malamai suke suke karantar da mu ladabin addu'a farko kai yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala kai mar kirari kai salati ga manzon Allah sannan sai ka gabatar da addu'arka kamar ibnu qayyim jawziya cikin madarijus salikin mujallar na farko shafin 48 ya yi magana a kai ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da zai yi addu'a a haka yake tsarin addu'a ta kenan yana fara yabo ga Allah sannan ya kawo bukatar shi ka dubi wannan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a yakin yakin Uhud allama Allahu ibadahu kayfiyata su'ali wanda Allah da kansa shi ya koya mana domin ka dubi tsarin Fatiha Fatiha farkon ta ba roƙo bane yabo ne ga Allah sai a tsakiyarta aka samu addu'ar ta zo wata sai da aka fara gabatar da yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala shi sa ibnu ya ce shi kansa Allah shi koya mana yadda ya kamata mu yi addu'a ba wai ka ce Allah ba ni kawai la ka fara yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amarahum an yuqaddimu bayna uh, yadayhi hamdahu was sana'a alayhi wa tamjidahu kai ma Allah godiya akan abin da ya baka da farko la in shakartum la azidannakum domin wani addu'a sama wato kamar ta ma Allah yake maimakon kai godiya ga Allah da farko sai ya zama to ka roki Allah kai tsaye sai ya zama tamfar kana mar gori Allah baka taba bani kuɗi ba ka bani yanzu sai kaga wannan shirme ne farko abin da ya kamata shi ne ka ce Allah kayi min kaza yi min kaza ka kirga ni'imomin da ya maka in ka kirga ka ce to Allah ina neman kai sai Allah ya baka amma duk mutumin da zai goranta ma Allah ko ya rena ni'imar da Allah ta wata wata'ala ya bashi to ba zai samu ijaba ba sannan kai yabo ga Allah yi salati ga manzon Allah fahatani wasilatani ila matlubihi duk wanda zai yi godiya ga Allah yayi yabo ga Allah sannan ya roki bukatarsa da ya cimma hanyar da zai samu biyan bukata sannan kai tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa da wannan addu'a ta zo mana wannan addu'ar hakika addu'a ce muhimmiya saboda haka yasa sayyidina Umar ya rike ta Allah ya kare ya dasa gare shi wanda labarin sa yana asunan kubra na al bai Baihaqi addu'an nan da muka karanta da Annabi yayi a lokacin da aka tafi yakin Uhud sayyidina Umar yana yin ta idan yana sallar jami'i al-imam bayhaqi ya kawo hadisin sa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu sahihan mawsula yace hadisi ne ingantacce isnadin sa ya isa ga sayyidina umar ya taho ta hanyar ubayd bin umair al-imam bayhaqi ya tabbatar gaskiya ne sayyidina umar tun ranar da manzon Allah ya wannan addu'a a yakin uhudu sai ya rike addu'an nan sayyidina umar ya haddace saboda haka idan yana limanci sai yana sawa me ya faru zamanin sa. saboda riko da wannan addu'a sai Allah barka wa ta'ala ya sanya ma shugabancin sayyidina Umar albarka Allah ya sanya ma mulkin albarka har sayyidina Umar ya bar duniya bai ga abin da ya bata masa rai dangane da mulkin shi ba Allah ya ƙara ya dasa gare shi Ubaid bin Umar ya ce inna Umar inna Umar radiyallahu anhu kanata da ruku sayyidina Umar sai yana yin alqunut idan an ɗago daga ruku'u yana yi alkunu a sallah wanda yana cikin dalilai da suka sa mazhabar alimawu malik suke riko da alkunu musamman a sallar asubai yana cewa allahumma bifir lana walil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wa allif baina qulubihim ya allah ka gafarta mana ka gafarta wa mu'minai maza da mata ka gafarta wa musulmai maza da mata allah ka hada zukatansu wa aslih zata bainihim allah ka shirya tsakaninsu wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim Allah ka ba su nasara akan makiyanka kuma makiyansu sai ya ce Allahumma la'an kafarata ahlul kitab ya Allah ka la'anci kafiran ahlul kitab in ka lura cikin addu'a da muka karanta Allahumma qatil manzo Allah ya faɗi haka sai na Umar ya ce Allahumma la'an kafarata ahlul kitab alladhina yasudduna an sabilika ya Allah ka la'anci kafirai daga cikin ahlul kitabi waɗanda suke hana mutane bin addininka wa na rusulaka kuma suke ƙaryata manzanninka wa yuqatiluna awliya'aka kuma suke yaƙan masoyanka Allahumma khalif baina kalimatihim Allah ka raba tsakanin wato ka raba tsakanin maganganunsu wato Allah ka raba tsakaninsu wa anzil wa zalzil aqdamahum Allah ka girgiza sawayensu wa anzil bihim ba'saka alladhi la tarudduhu anil qawmil mujrimin Allah ka saukar musu da azabarka wanda baka kawar da ita ga masu laifi sai sai na umar ce bismillahir rahmanir rahim allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nufni alayka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka a wata riwaya ce yakfuruka بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد ونخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين ملحق وأن أدعى سيدنا عمر أن إن كان tsarinta shi ne ya taho addu'a ta alkunut da ake a littafin mazhaba ta alimawu mali kuma hadisin sai na umar ya inganta yana irwa ugali mujallar na biyu shafin ɗari ya saba'in kamar yadda alimamu ba haƙi ya tabbatar da isnadin hadisi me dalilin da ya sa sai na umar ya ɗauki wannan addu'a saboda albarkanta addu'a nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da za a yi yaki hakika addu'a ce muhimmiya wanda yana da kyau musulmi ya haddace ya rika gabatarwa ba lalle ne sai za a yi yaki sai babi na gaba babi 292 addu'a indal karbi babin addu'a idan musibar ta riga ta auku wato lokacin tashin hankali shine alkarb inda alkarbi lokacin tashin hankali lokacin da aka shiga damuwa shine alkarb ga addu'a lokacin da aka shiga damuwa kaga waɗancan addu'o'i da muka karanta dole ga kafi ne amma nan fa idan an musiba ta riga ta auku ka riga ta shiga damuwa to wace addu'a za ka yi waɗancan kafin a shiga damuwar ake yi mu bambanta su da wannan eh, waɗancan addu'o'i da muka karanta in kana yi kana samun garkuwa ne kana samun wato kariyar Allah kada ma mutum ya shiga damuwa ɗin kama daga dan idan damuwar ta same ka me ya kamata kai حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا bin بن دعامة السدوسي عن أبي العالية أبو العالية شيء رفيع بن مهران عن ابن عباس har yanzu mun kawo hadisin abdullahi bin abbas allah ya kare ya dasa gare shi da mahaifinsa kada abdullahi bin abbas ya ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u indal kari annabi ya kasance yana addu'a a lokacin damuwa la ilaha illallah al-azim al-halil babu abin da ke cancanta a bauta mafaci Allah mai girma Allah mai dauriya la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi babu abin da ke cancanta abota masa face Allah Allah shi ke da ikon zammai shi ke da iko da ƙasa wa rabbi arshil azim kuma Allah shi ke da iko da al'arshi mai girma hadisin zai sake kawo shi a gaba wani karanta na gaba حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو القيسي قال حدثنا عبد الجليل بن عطية القيسي عن جعفر بن ميمون التميمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر abdurrahman bin abi bakara yaron sahabi ne babansa shine abu bakara asalin sunansa ba Abubakar ba abu asalin sunansa nufai ubin al-harith as-saqafi mutumin ta'if yaron ya tambayi babansa ya abaci ya kai baba inni asma'uka tad'u kullu gadatin ni ina jin ka kana wata addu'a kowace safiya kana cewa Allahumma afini fi badan ya Allah ka bani lafiya a jikina Allahumma afini fi sam'i Allah ka bani lafiya a jina Allahumma afini fi basari Allah ka bani lafiya a ganina la ilaha illa anta babu abin da ke cancanta abota maface kai ha salatan kana maimaita wannan addu'a sau uku hina tumsi a lokacin da kai yammaci wa hina tusbihu haka lokacin da kai safiya salatan kana yi sau uku kaga yaron yana da kulawa har ma ya iya kiyaye addu'ar da mahaifinsa yake da safe da yamma wa taqulu kuma kana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal ya Allah ina neman tsarinka game da sharrin kafirci da talauci Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman tsarinka game da azaban kabari la ilaha illa anta babu abin da ke cancanta abota mu face kai tu'idu haka zakan wannan addu'ar ma kana maimaita ta sau uku hin tumsi lokacin da kai yammaci wa hin tusbihu salatan haka lokacin da kawayi gari kana addu'an nan sau uku yaron yake tambayin babansa wato kamar hikima ce bai ce ma baban me ya hujjanka ba wannan kalmar babu ladabi a ciki ko kaga bai ce me hujjar ka baba kaga akwai rashin rashin kunya sai ce na ji kana yin haka sau uku da sahi sau uku da yamma kuma na ji wata addu'a ma sau uku da sahi sau uku da yamma sai ya shiru baban ya gane sai ce na'am ya bunayya haka ne ya kai dana sami'tu rasulullah yaqulu bihinna na ji manzon Allah yana faɗin su wa ana uhibbu an astanna bi sunnati kuma ni ina son in sunnanta da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ina son in yi riko da sunnar manzon Allah kaga ya tabbatar abin da yake yi ya ji shi ne daga wajen wane wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ta wannan waɗannan addu'o'i hakika suna da muhimmanci kwarai kamar rigakafi ne su ma Allah ka ba ni tsaro ta jikina shine afi wato Allah ka kubutar da jikina daga fitina ka kubutar da jina daga wata fitina ko musiba ka kubutar da ganina daga wata fitina ko musiba la ilaha illa anta da yamma kai addu'a Allah ina neman tsarin ka game da sharrin kafirci kai wannan addu'a da yamma kai da safi Allah ina neman tsarinka game da kafirci ina neman tsarinka game da talauci da yamma kayi da safe kayi da yamma kayi da safe kayi kana kai Allah zai kare ka Allah zai raba ka da sharrin kafirci da kuma sharri na talauci sau da yawa muna shiga damuwa ne saboda mun yi watsi da sunnar manzon Allah da za mu dawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da mun tarar da tsira walau sadaqullaha lakana khairan lahu Allah ka samu iya to sai baban ya kara mishi kuma yace wa qala rasulullah kuma manzon Allah ya faɗa yace da'awatul makrubi addu'o'in wanda ya shiga damuwa domin alkarbu shine ma ya dahamul mar damuwar da take zuwa mutum kwatsam ita ce ake kira alkarbu da larabci mimma ya akudu bi nafsihi wa yagummuhu wa yuhzinuhu damuwar da tana iya sa ka rasa ranka shi ne damuwa da take faɗowa mutum mutum bai yi tsammanin ba bakin ciki mai tsanani ya samu mutum wanda shi ake kira alkarbu irin wannan tashin hankalin in ya same ka nan take ga addu'an da zaka yi ka samu bakin ciki ka ji labari mara daɗi ko ya shahi dukiyarka ko iyalinka ko 'ya'yanka dan yana faruwa da mu yau da kullum abinda baka san shi ba kurum kwatsam sai gashi ya faɗo labari ya iso gare ka labari mara daɗi yana zuwa maka Allahumma rahmataka arju ya Allah rahmaka nake fata wala takilni ila nafsi tarfata ayn Allah kada ka dogarar da raina makaina gwargwadon kiftawar ido karka banni in ji da kaina shine la takilni ila nafsi Allah karka banni in ji da kaina tarfata aynin gwargwadon kiftawar ido wato Allah ka ɗauki ɗawainiyar al'amura na, karka banni in yi wa kaina don ba zan iya ba wa aslih li sha'ani kullahu kuma ka gyara min al'amari na baki dayansa la ilaha illa anta wato ba abin da ke cancanta abota mafaci kai hadisin yana al-musnad al-imam ahmad da kuma sunan abi dawud yana kitab al-adab bab ma yaqulu idha asbaha malamai da yawa sun kawo hadisin nan wato hadisin abubakar nufai ibn al-harith as sakafi. saboda haka za ka ga wannan yana cikin addu'o'i da ya kamata a ce mutum yana zikirin safe da zikirin yamma za ka riga ganin shi saboda addu'an ta inganta amma in banda al'imamu bukari shi ne ya kawo wala takilni in ka lura da addu'an allahumma rahmataka arju ya allah rahamaka da ke fatan samu wala takilni ko wa wala takilni wawon liman bukhari shi kada ya kawo sauran zaka ga fala takilni ila nafsi saboda kai sa in ka dubi zikiri littafin zikiri zaka rika ganin fa'un ne amma gashi nan wawun ne duk da cewar duk ba laifi bane yana kitabu du'a na limamu babu du'a inda al-karbi wa shada'id haka nan kitabu da'awat na limamu bai yace fi du'a ilmu muqtarri maimakon da'awatul makrubi sai abubakar ya ce du'a'ul mutsarri wato addu'ar wanda ya shiga matsi haka ne zo cikin kita al-musannaf na ibn abi shayba kitabu du'a wato hadisin isnadin sa yana da kyau ya zo cikin tamamul minna yana shafin 232 yana sahihu jami'i sagir hadisi na 3338 eh, da kuma silsilatu sahiha hadisi na 2756 akwai riwaya da aka samu ta anas bin malik domin hadisin muka karanta hadisin abubakar ne wanda yaronsa abdurrahman ya rawaito abdurrahman bin abi bakara amma limamin nasa'i ya kawo hadisin anas bin malik anas ya ce kunna ma'a rasulillahi fil masjid muna tare da annabi a masallaci sallallahu alaihi wa sallam hatta idza tala'at ash-shams hadda rana ta bullo bayan sallar asuba an yi sallar asuba an zauna a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai kowa yana zikirinsa har dai rana ya fito ga rana ta fito kharaja rasulullah wattaba'tu sai manzo Allah ya fita daga masallaci sai na bi shi in ji fa kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce in talik bina hatta nadkhula ala fatima binti ya ce ba ana zo mu tafi ina so in je wajen fatima fa dakalna alaiha sai muka shiga gida gidan fatima muka same ta fa idza hiya na'imatun mutfaji'a sai ga shi tana bacci tana kwanci fa qala sai manzo Allah yace ya fatima ma yunimuki fi hadhihi sa'a me yasa ki barci a irin wannan lokaci Kala sai ta ce ma ziltu inda barihati mahmuma ya rasulullahi tun jiya nake fama da zazzabi قال سيما الله يتي فأين الدعاء الذي علمتك تو إنا الدعاء دنا كويا ميكي قالت تتشي نسيت هنا منتا يا رسول الله فقال سيما ذا الله يتناتد إتيتي قولي كركة شوا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من الناس كركة فلن وانا الدعاء يا حي يا قيوم كنا توصلي wato da siffofin Allah na rayuwa da kuma tsayuwa da kansa bi rahmatika astaghfir ya Allah ina neman agaji wato ta rahamarka aslih li sha'ni kullahu ka gyara min al'amura na baki daya wala takilni ila nafsi tarfata ayn karka kyale ni in ji da kaina gwargwadon kiftawar ido wala ila ahadin minan nas kuma ka kyale ni in dogara da wani cikin mutane wanda duk Allah ya cire dogaro da dan adam daga zuciyarsa ya sa dogaro da Allah a zuciyarsa ya yi babban rabo ba ƙaramin kyauta bace wato ba ƙaramin kyauta bace ba kowa yake samun ta ba hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim kuma shi ma isnadin sa yana da kyau hadisin Anas bin Malik wanda addu'ar in ka lura ta yi kama da addu'ar da Abubakar ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya sa mazan Allah yake addu'ar wanda ya shiga damuwa ashe ita kanta damuwar tana iya zama na rashin lafiya saboda yadda Fatima annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata addu'ar ba ta da lafiya zazzabi ya dame ta amma mazan Allah yake kai wannan addu'a hatta wanda ba shi da lafiya inda zai wannan addu'a Allah zai yaye mara saboda rashin lafiya wato shi ma yana cikin nau'in musiba hadisin isnadin sa yana da kyau yana sahihul jami'i sagir hadisin 4791 da silsilatu sahiha hadisin 227 da kuma sahihu targhib hadisin 654 akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda shi ma yana kama da wannan hadisin Abubakar shi ya zo a cikin al-adabul mufrad hadisin Anas bin Malik ya zo a sunanin an-Nasa'i hadisin Abdullah bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace kana rasulullahi idan nazala bihi hammun aw gammun abdullahi bin mas'ud yace shi manzon Allah idan damuwa ta sauko mar kala sai yace ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajib kaga nan ya zo a takaice ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajib a takaice haka idan ma da za ka yi ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin abdullahi bin mas'ud ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 4791 eh, a nan malamai sun yi sharhi game da wannan addu'a tana da albarka sosai domin ita ce addu'ar da mutum zai yi idan ya shiga damuwa shi yasa al-Imam Bukhari yace babu du'a indal karbi lokacin da ka shiga damuwa babu addu'an da zaka yi da ta wuce waɗannan waɗannan addu'o'in su ne suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda zai yi to insha Allah Allah zai raba shi da wannan damuwa duk wanda zai yi wannan addu'a al-Imam Munawi a littafin Faidul Qadir yana juz'i na 3 shafin 526 yace in ka lura da addu'a nan ka tama hadhihi al-kalimat al-quduriyya shahudiya kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa da la ilaha illa anta bayan addu'a sai aka karasa da la ilaha illa anta isharatan ila anna ad-du'a inma yanfa'u al-makruba wa yuzil karbahu idan kana ma'a hudurihi wa wato wannan zikiri yana taimakon mutumin da ya shiga damuwa amma fa in ya tabbatar da babu abin da ke cancanta a bauta masa Allah saboda kai sa karshen addu'ar ta zo da la ilaha illa anta wa man shahida lillahi bi tauhid wal jalali duk wanda ya tabbatar Allah shi ne makaɗaici Allah shi ne mai ɗaukaka Allah shi ne mai iya kawar da damuwa ga ɗan adam ma'a jam'il himma ya zama zuciyarka ta tabbatar da haka ba ka shakka wa huduril bali fa huwa hariyun bi zawalil karbi fi duniya to la shakka wannan a rayuwarsa ta duniya wato Allah tabaraka wa ta'ala zai kawar masa da wannan damuwa bayan an kawo maka da damuwar a duniya fa والرحمة ورفع الدرجات في الأقبة أكور مكة داموا سنكم أمك تاند الله دا أكياما سبو دكا يلقوا دا أدوار النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا قريبا كوي دبيو حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني راشد أبو محمد راشد بن نجيح الهماني راشد بن أبي نجيح الهماني أنا عبد الله بن الحارث شين عبد الله بن الحارث الهاشمي قال سمعت ابن عباس يتي ناجي عبد الله بن عباس يقول هنا تشوا كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا كسن يقول عند الكرب yana faɗi a lokacin da ya shiga damuwa manzon Allah yana cewa la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim Allahumma sarif sharrahu ya Allah ka kawar da sa manzon Allah yana wannan so kaga wannan zikirin sai ya da farko shi ya fara kawo shi a babu du'a inda karbi ya sake kawo shi a nan illa dai akwai dan ƙari da babu shi a wancan lafazi wannan lafazin shine mafi dacewa yana aljami'u sahih na al-imam bukhari kitabu da'awati babu du'a inda al-karbi kamar yadda ya babi a nan babu du'a inda al-karbi haka yazo a cikin sahih bukhari haka nan yana sahih muslim kitabu dhikri babu du'a al-karbi amma yadda ya taho a sahih muslim ta riwaya sa'id bin abi aruba an qatada isnadin hadisin al-Imam Muslim ya bambanta da na al-Imam Bukhari yanda hadisin yazo kana yad'u bihinna wa yaqulu hunna inda al-karbi annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a da waɗannan kalmomi wato su yake faɗa idan bakin ciki idan damuwa ta same shi akwai kuma riwaya ta Yusuf bin Abdullah bin Harith an Abil Harithi an Abil Aliya maimakon isnadin da ya taho anan shi kuma yace kana idza hazabahu amrun wanda zaka riga ganin su a cikin wasu hadisai kana idza hazabahu amrun idan wani al'amari ya rikice ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato wani al'amari ya kidumar da manzon Allah ya kada hankalinsa hajama alaihi shine hazabahu hajama alaihi au galabahu al'amari ya zo ya fi karfinsa ko al'amari ya fado mar na bakin ciki labari ya same shi mara daɗi nan take akwai hadisin sayyidina ali wanda ya taho ta sunan nasa'i kuma al-imam al-hakim ya inganta shi sayyidina ali bin abi talib yace laqanani rasulullah haula al-kalimati manzo Allah ya lakanta min waɗannan kalmomi idan an ce ya lakanta manzo Allah ya faɗa sayyidina ali ya faɗa manzo Allah ya faɗa sayyidina ali ya faɗa sai da ya iya so ya kamata mu rike waɗannan kalmomi Allah ka samu iya wa amarani in nazala bi karbun aw shidda au an aqulaha manzo Allah sai ya min umarni idan wata damuwa ta same ni ko wani tsanani ya same ni to in rika yin waɗannan kalmomin la ilaha illallah alhalimul karim ya dan bambanta da yanda ya tawo a al'adabul mufrad subhanallah tabarakallah rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin wannan shine zikirin da sayyidina ali yace annabi ya koya mata la ilaha illallah alhalimul karim سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين idan mutum yana maimaita wannan Allah zai kawar masa da wannan damuwa da ta same shi yana a sunan kubra na limamun nasa'i kitabun nu'ud kuma akwai hadisin Anas bin Malik Anas bin Malik yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza talabta hajatan idan ka nemi wata bukata wurin Allah واحببت ان تنجح كنا صنكك نصر توكي وانا ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له آه، لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم بسم الله الذي لا اله الا هو الحي الحليم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين يا متمدد addu'ar da annabi ya koya masa yin ali duka dai waɗannan lafuzza suna daga lafuzzan zikiri a lokacin da mutum ya shiga damuwa ka annahum yawma rauna ma aduna lam yalbaku illa sa'atan min harin balad fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiqun wanda ya zo cikin addu'ar Anas bin Malik da kuma ka annahu yawma ha lam yalbasu illa ashiyatan aw buhaha karshen suratul nazi'at sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin Allahumma la tada' li dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawa'ij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha bi rahmatika amma hadisin yana da rauni kaga hadisin da muka karanta na Abdullah bin Abbas da hadisin sayyidina na bin Abi Talib la shakka su ne mafi inganci idan mutum ya shiga damuwa zai wanda al-Imam Bukhari ya kawo lafuzza guda biyu hadisi na 700 la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim wa eh, rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsh al-azim sai na karshe al-Imam Bukhari ya sake kawo shi wanda na karshen nan shine mafi inganci لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم صرف شره اللهم صرف شره الله ككور ده شر شيني اللهم صرف شره صبت داما داموا كي تفاقوا مسا قطب تكي وانا ذكري وانا شيني ما في إنجلتي صبت شيني الإمام البخاري كاوش الجامع الصحيح fiye da wancan na farko wato lafazin da ya kawo na farko inda za ka ɗauki na farkon ma babu da shi amma wannan na ƙarshen shi ne mafi dacewa kuma shi ne za ka riɗa gani a littafai da suke magana a kan zikiri wato wannan tawassuli ne da sunayen allah da siffofinsa a kan abin da ya auku gare ka idan ka ce la ilaha illallah babu abin da ke cancanta a bauta ma face Allah al'azimu Allah shine mai girma alhalimu Allah shine mai dauriya wannan kalma da kai tawassuli kake da dauriyar Allah idan wani laifi kai ma Allah sai Allah ya saukar maka da wannan musiba damuwa ta zo to kana tawassuli da cewa Allah mai dauriya ne kaga kenan kana neman sauki wajen Allah tabaraka wa ta'ala la ilaha illallah rabbul arshil azim babu abin da ke cancanta a bauta maface Allah Allah shi ke da iko da al'arshi mai girma saboda ka ba abin da ya kai al'arshi girma idan ko Allah yana da iko da al'arshi to babu damuwar da Allah ba zai iya kawar maka da ita ba la ilaha illallah rabbus samawati ba abin da ke cancanta a bauta maface Allah mai iko da sammai wa rabbul ardi kuma Allah ke da iko da ƙasa wa rabbul arshil karim Allah ke da iko da al'arshi Allah kuma mai karimci ne idan aka jingina alkarimu ga Allah maimakon alkarimu ga al'arshi wanda duka ya zo cikin fahimtar da malamai suka yi ana danganta alkarimu ga al'arshi kuma ana danganta alkarimu ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah mai karimci ne Allah mai karimci ne duk yawan laifin bawa bai hana Allah ya masa rahama saboda ka kana cewa Allah ina tawassuli da karincinka Allah duk yawan laifina ka kawar mun da wannan damuwa don haka babu zikiri da za ka yi wanda zai kawar ma da damuwa fiye da wannan kuma wallahi babu damuwa da ta same ni na yi zikirin na face Allah ya raba ni da ita yanda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a karshe Allahumma masrif sharr Allah ka kawar da sharrinsa Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك